Social media duniyar matasa miya da alkhairi zamba. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannunmu da sake kasancewa tare cikin shirin matasa a duniyar gizo shirin da ke taɓo batutuwan da suka shafi yadda matasa a wannan zamani ke mu'amala da kafafen sadarwa ta yanar gizo. Kamar koyaushe sunana Shamsiya Hamza Ibrahim shagoran shirin. Madalla. A makon da ya gabata shirin ya mai da hankali ne akan ire-iren sakonnin tunatarwa da faɗakarwa na addini da ake yaɗawa a kafafen sada zumunta inda muka ji tasiri da kuma illolin rashin tantance sakonni musamman a cikin watan Ramadan daga bakin malamin addinin Islama Abu Jabir Abdullah Musa wato Pen Abdul da yi mana ƙarin haske game da hanyoyin da ya kamata a bi wajen tantance sakonnin tunatarwa da faɗakarwa. To a yau shirin ya jiyo ra'ayoyin ku masu sauraro ne dangane da alfanun ire-iren sakonni da ake yadawa ta kafafen sada zumunta na Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp da dai sauransu la'akari da watan Ramadan da kuma shawarwari kan yadda za a tsabtace game da tantance sakonni na kwarai daga bara gurbi domin gujewa fadawa halaka. sunana Shehu Adamu Rijau. Game da sakonnin addini da ake yadawa a shafukan sada zumunta na faɗakarwa da kuma tunatarwa gaskiya sakonni ne masu amfani amma kuma ya danganta daga ina saƙon ya fito domin gaskiya ni ina lura da ina ne saƙon ya fito wani ne ya da saƙon sannan yadda saboda akwai gaskiya waɗanda za su yi amfani da wannan dama su yada abin da bai dace ba kawai saboda cimma wata ɓoyayyar manufa ta su to gaskiya ni ina amfanuwa da saƙonnin amma fa sai na tantance kuma na tace na gamsu da daga ina ne saƙon ya fito yau. sunana awal hudu daga cikin garin ukur jihar plato nigeria to ba shakka wannan kafafe da zumunta na zamani ba shakka kafafe ne mai saurin tura sako wa al'umma domin har kullum malamai suna kai ana baje koli a gurin ana bada fatawoyi daban-daban to ni kiran da zan yi ga su malamai masu bada fatawoyi daban-daban a wannan kafa da su rika ɗaura mutane akan daidai kar su bar mutane kan kokonto domin fatawa ya yi yawa littattafai sun yi yawa ilimi ya yi yawa to su duba wanne ne ya yi daidai da al'umman mu da mu na afirka wani karantarwa aka fi ɗauka to su ɗaura mutane a kai kar mu ɗauko karantarwa na wasu ƙasashe daban mu kawo shi cikin wasu al'umma daban wanda ba su san da wannan abu nan ɗin ba sai ya zama musu an kawo musu sabon abu a guji kawo sabon abu don hakan zai kawo ci gaba a harkan ya ba da ilimi ta wannan gefe. sunana awwal haruna dashe bilakika muna samun karatuttukan maluman sunna a wannan kafa muna zaune a gida amma muna samun karatuttuka har da ma wa'inda suke wajen najeriya hakika muna jin daɗi muna godiya sosai wajen fatoyin da maluma suke bayarwa sannan muna kira zuwa ga maluma idan za su bada fatawa suka tashi bada fatawa su bada fatawa wanda bata saba da shari'a ba fatawa wanda mutane za su ji su gamsu a kai fatawa wanda ba za ta sa mutane su yi ta muhawara a kai ba sannan muna jinjina ga yadda 'yan uwa suke kawo live streaming wanda duk inda kake a faɗin Najeriya da ka saurara. Muna jin daɗi kwarai da gaske. Muna roƙon Allah ya tabbatar da dugaduganmu a kai Allah ya taimaki malumanmu da suke kokarin ba da wannan gudumawa. Assalamu alaikum mai magana Salim Muhammad Tela daga garin Ukur. Wannan alal hakika sakon da malamai suke aikawa ta hanyar wata sada zumunta to gaskiya abu ne mai kyau amma su tantance kafin su ai kafin su baya wa mutane wannan fatawa saboda mutane suna amfana da shi kuma garin amfana din inda abin da ka tura mutane kuma ya amfani mutane to za a gudu tare kuma tsira tare maimakon ka aika abin da za su wata ta kuma jayayya a kansa to bai kamata ba. Assalamu alaikum rahmatullah mai magana Bala Komanda daga cikin garin Bukur jihar Filato. Watan alhamdulillahi wannan kafa ta social media muna yaba ma waɗanda suka ƙirƙiro ta da waɗanda kuma suke ɗorawa akan yanda ake ciki. Ni abin da nake kira ga malamai dai ina kiran su akan lallai fatawoyin da suke bayarwa su daure su cije su duba su binciko fatawan da ba za ta kawo rudani ba tsakanin al'umma da sauransu. sunana farida idris daga kaduna maganan wa'azi da ake a social media akwai wa'inda ya kamata dinga sakin su in fact ba social media gaba ga kawai ba malamai da yawa ma akwai wa'azuzzukan da ake wanda suna faɗa ne malaman don son ran ba wai dan abinda Allah ya ce ko annabi ya ce ba sannan zaki ga malami wani ya zo ya yi magana ba abin da Allah ya ce ba ba abin da annabi ya ce ba sannan bai jawo aya ɗaya daga zamansa har ya gama maganar da yake babu aya ɗaya da zai jawo ya fassara babu hadisi ɗaya da zai kawo babu wani nafsi da zai kawo ya ce maka ai an yi kaza an yi kaza zamanin annabi kaza babu so wani lokaci mutane suna kawo son ransu ne mutum zai zo zai yi wa'azi saboda yana so ya isar da sakon sa ma wani sai ya ɗaura mutane akan inda bai kamata ba kiri-kiri wasu malaman addinin za su zauna su ɗaura maka tsanan wani wanda mutane mutane masu kananan tunani ko masu kananan kwakwalwa ba mai ƙaramin imani bane zaki malami ya faɗi abu ya zo na ya tantance shi wannan zamanin da Allah ya kawo mu sai dai Allah ya kare muna saman wani tsauni ba mu sani ba ɗakin duhu mun shiga ba da fitil To ga baki ɗaya a nan shirin zai dakata a wannan makon sai kuma mako na gaba idan Allah ya yarda za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin ma'aikata da hukumar sashen Hausa na muryar Amurka ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi. Wassalamu alaikum.